Shugabar kungiyar agajin likitoci ta Medicine San Frontier ta ce annobar cutar Ebola da ake fama da ita tana matakai daban-daban a kasashe guda uku. Dr. Joan Liu ta faɗa cewa lamarin ya fara daidaita a ƙasar Gini yayin da cutar take ƙara bazuwa gadan-gadan a ƙasashen Saliyo da Liberia. Dr. Liu ta ce ba kamar barkewar annobar wannan cuta ta tsawon kimanin makonni takwas kawai da aka gani a can baya ba. a wannan karon za a ɗauki watanni masu yawa kafin a shawo kanta ta ce wani bambancin kuma a wannan karon shine cutar tana shiga manyan garuruwa da birane maimakon a ƙauyuka ƙalilan kamar yadda aka saba gani a can baya hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗi cewar mutane da biyar ne suka mutu ya zuwa yanzu daga wannan cuta ta ebola a yankin afirka ta yamma